to to yan uwa almajirai fa muna fama fa gaskiya muna kukan talauci gaskiya gaskiya muna kukan talauci to amma akwai wani abu da ke damun mu menene gaskiya ba mu san amfanin sirri ba ba mu san ba mu girman sirri ba ba mu san muhimmancin asararu ba shi yasa za mu ta fama kowa in dai almajiri ne wallahi kowa a cikin kundinsa akwai abu mai yi rantsatse wanda in ya rike shi zai samu ci gaba amma mun tsaya muna nema neme to amma ban shi ba nema neman muka tsaya ba duka wani abu da kake da shi kana da rantsatsen izini a kan shi kana da izini kana da izini gari ne za ka sai ka zo katar da ƙorama ta kawo ya za ka yi ɗayan biyu ne in akwai mai fito ka biya shi ya tsallakar da kai ko in kuma babu mai fito ka koma ko kuma ka tsinduma da kanka in ka tsinduma cikin ruwa waya Allah ku haɗu da kada ko wata dabba ta ruwa mai cutarwa wacce za ta cutar da kai ko kuma kai ka sare ka gaji ka nitse ka mutu hmm? tafiya da kanka kenan ta wasu matsiyata su ba su yadda da tawassuli ba tawassulin ai shi yafi addu'a ma komai kamun kafa ba ya fi addu'a wallahi yanzu misali a bashi ka iya ruwa da ka je bakin kogin sai ka tadda mai iyo sai ka ce kawai tsinduma za ka yi ai sai ka hau jirgin ruwan ka rage hanya ko kuma ka dawo ko kuma ka sha wahala cikin ukun nan sai ka zaɓi ɗaya to al'amarin sai da haka yake wani sirrin ka kama shi za ka kai gaci amma za ka ci wahala saboda babu wanda ya riƙe hannunka a kan shi kuma haka hanyar take har zuwa ga Allah dole sai da kama kafa saboda Allah da kansa ya ce a nemi ma'ana tsani zuwa gare shi ko kuma ka dawo kaga burin ka ma bai cika kuma kai dan baka je ba kaga ba za ka hana wasu zuwa ba ko to haka sirri yake sirri wanda ya baka sirri in ka samu sirri a majmu'a ka je kwanta ma ko da izinin eh, ko da izini ya bada to ka koma inda dama ka nemi wata hadiyya ka sake bashi ba ina magana a kaina ba ne don zatin Allah wallahi ni ba na ma son a biyo ni private ba ma ni ba ina magana a kaina ba ne ka nemi hadiyya. eh ka nemi a akan sirrin nan daga dubu ɗaya zuwa sama tambaye shi malam zan zan turo maka kati ne wani iri ko kuma malam zan a bani account number an sama ko dubu ɗaya ne samai ka gani ka je ka ja aikin ka gani ko kuma da ka ja yana tashi yi hadiya ka ƙara ka ƙara jan aikin ka gaya zai yi saboda kowane aiki da kake gani in ka kira in na hadimai ne sai sun bi ta inda aka baka sirrin to kuma sai suka gama misali wannan wanda ya ma izinin wanda ya izinin ma bai san ka ba bai wannan to za su iya yanke izinin to ya kamata izini wani abu ne akan wani abu to zan ɗan shiga a littafin maula musahibul waqati alhaji ibrahim yas na kanzul masuwun wallo il maknun duka wanda ba su da shi a halin layi su neme shi kuma su nemi izini eh kanzul masuwun wallo il maknun insha Allah dama ta samu zamu ɗan shiga ciki abubuwan da suke da wannan sai mu bada eh wanda za su amfani da mutane saboda ana ta kukan talauci amma wallahi azim mutum ya san kanzul masun ko kuma kibriyatul ahmar to ba shi ba talauci ba gaskiya alfarmar shugaba alaihi salatu wassalam za mu shiga kuma za mu dan nuna abubuwan da suka kamata mutum ya rike a kai ba lallai ko ina ɗauki hoton ba kawai zan faɗa maka je ka nemi kaza littafi ka nema eh kamar da da'iratul matsalib in kai sacin ɗinta a google za ka samu ko play store da sauran abubuwa su kanzula auliya da sauransu to insha Allah gashi kuma insha Allah za mu fitar 09025423666